el rufai a ta kaduna gwamna el rufai shi da kai ne ke cewa gwamna el rufai na kaduna abokinsa ne duk na san mutum yana cika baki ya san ne na san shi ya san me nake faɗi yana cika baki hakan ya ma zai yi kullum da ya magana ya yi aka yada ta muka haɗu muka yi magana cewa labarin barazana ta haka ake addini haka ake addini haka ake addini sannan tenuwa ta farko ta el rufa'i sai da ya kuma shi da kujerar makka kujera uku kujera uku el rufa'i ya aiko mashi ta mutumin da yake son addini yake son malamai ya turo maka sannan el rufa'i yana da marena el rufa'i mutum ne mai son abi doka da oda mutum ne mai son bin tsari tun lokacin da yake ministan abuja an ga irin ayyukan da ya na adalci duk ginin da aka yi ba kan doka ba ya sa a shi ya zo ka kuma